Ka yi ma ’yan uwanka da abokanka nasiha ga yadda za su kiyaye kansu da samun wannan ciwon Ebola. Ka ƙarƙafa masu su rinƙa wanke hannunsu da sabulu da ruwa irin ruwan asibiti ɗinnan wanda zai iya kare su. Kada su taɓi jini ko ruwan jiki ko kuma waɗansu abubuwa da masu Ebola suka taɓa. Su kuma kiyaye kansu da tafiya makoki kamar wurin makoki inda mutane inda wani ya rasu kuma ko wurin bisa kada su taɓi gawa su kuma kiyaye kansu da saduwa da naman jemage ko kuma da, da waɗansu namomin dabbobi a kuma shawarci 'yan uwa da abokai su nemi taimako da sauri a asibiti ko wurin likita in sun so mu fara jin alamomin ciwon Ebola. Alamomin shine kamar zafin jiki zazzabi kenan, ko ciwon kai, ko zawo, amai, ciwon ciki, ko kuma jini na fitowa ta ko ko'ina a jikinsu. ko ina a jikinsu, to, sai su nemi likita da wuri. In akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu hudu shida uku shida ko a je duniyar dandalin gizo-gizo inda za a je cdc.gov/ebola.